tambayoyi da aka yi akwai wani da yake tambaya cewa mutum ne yana da mata biyu sai ɗaya ta tafi anguwa shikenan sai amfani da cewa tun da wannan ta tafi anguwa sai ainihin wato ya sadu da waccan wadda ita kuma ba ranar girkinta ba ne abin nake fahimta a tambayar ne ita wadda ainihin ta tafi anguwa ita ce take da girki kuma ba ta fita ta ba amma kuma da ya gabata nan sai ya sadu da waccan shin ko haka daidai ne haka daidai ne babu laifi akan haka insha Allah domin na farko dai matar shi ce to tunda matar shi ce Allah bai haramta mishi ba na biyu kuma ai in ma ana maganar girkin wance ce to ai ba ta nan an fahimta jama'a to karshen tika tika tik annabi ya yi haka sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama wanda shine yake nuna mana halaccin abun ba tare da wata tantama ba iyaka an tadda'i khususiyya karka sai ke kasai ce to annabi ne a cewa ma aka kai koyi da shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana an fahimta hafsa ta tafi anguwa mata annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya kira mariya ya kwanta da ita akan gadan hafsa ba haramun bane inna ma guntsugulu irin na mata shine wani lokacin zai tayar maka da hankali shine kawai hafsa ta dawo ta fahimci abin da ya faru sai ta ta ɓata rai ta ta fushi ta ta abubuwa sai manzan Allah dan ya dan huce mata zuciya sai ce to ba komai ki hakuri daga yau haka ba za ta sake faruwa ba don ita wannan baiwa ma na haramta wa kaina sai hafsa ta taho kuma ana murna za a yi wa manzan Allah abubuwa aka zo aisha e fito fito fito fito aka tafa domin yi nasara da yau ya ma haramta ta ye aka sake shan hannu aka tafa sai ga aya ta zo i a in sun yi maka dama za a je a yi murna kuma an fahimta ko sai ga aya ta zo ya ayyuhan nabiyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka me yasa kake haramta wa kanka abin da Allah ya halatta maka tabtaghi maradati azwajik saboda kai ka faranta mata rai kun ji halal ne annabi har ya haramta ma Allah yana kwabar shi saboda kana neman mata su ji daɗi halal ne sai Allah ya ce me qad ja'ala Allahu qad farada Allahu lakum tahillata aymanikum tunda ka haramta wa kanka bata zama haram ba amma Allah ya kawo maka mafita kai ka fara rantsuwa kawai ka ci da miskinai goma ka tufatashe su ko ka azumi uku shi shikenan halal ce saboda haka yanzu Allah bai dubi wancan abin da annabi ma akan matsayin laifi ba ne. halal ne mata shi ce bai shi ce ya halatta saboda haka ya zo cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama an fahimta jama'a annabi sallallahu alaihi wa sallama hatta shiga ɗakin matan shi yana yi ranar da ba ranar girkin wance ba sai shiga ɗakin ta su gana su tattauna saɓanin fatawa mai kunci da aka yi muku cewa ranar da ba ranar girkin wance ba ko hularka kake so sai dai ka tsaya a dokin kofa ka ce mi komin hulan nan in ta kawo koriya ka ce ja in ta kawo ka ce ke kina hauka ne za a rantsar da ni kwamishina kimar maza ta sake har dai wai bakta isa baka isa ka shiga ba duk wannan kunci ne saboda an rabu da na manzan Allah na manzan Allah shiga ka ɗauko hularka malamai suka ce kaddara da ka shiga kuma sai kai sha'awarta sai ka sadu da ita a halin ba ranar girkinta ba aka ce ba haramun bane ba zalunci ne. ita ma waccan ranar girkinta sai a rama waccan din karanta subulus salam ba za ku rayu a cikin kunci ba bayan annabi ya zo ya kwance ku <laughs> eh shine waya yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim nauyi da ɗauri da aka yi maku malaman bid'a sun ɗaure ku manzan Allah Allah ya ce ya zo ne don ya kwance ku to annabi ya kwance ku wani kuma ya zo ya sake ɗaure ku ka zama goro wallahi kawai ka gudu ka je na manzan Allah ku karanta subul salam ku karanta bulugul maram ku karanta nailul autar hadisai ne na annabi suna nan sau da haka ba haramun bane maza ku rayu cikin eh, kwanciyar hankali wannan mace tana haila sai ka ce mata to shi kenan ranki ya dade to tun daga larura zan tafi ɗakin can shi kenan sai ta ce a da lafiya Allah ya ba mu alheri ba wani kunci amma aka zauna kana kufurci kana hararata tana hararaka ba za ka sadu da ita ba saboda tana haila ga wata can kuma ita